Tambaya ta goma, yaushe ne tafiyarsa ta biyu ta kasance? Amsa, tafiyarsa ta biyu ta kasance ne ta fatauci da dukiyar Nana Khadija, Allah ya yarda da ita, yayin da ya dawo sai ya aure ta, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, alhali yana da shekaru ashirin da biyar.